duniyar su ta rikice masoya sun ɗimauce hankali ya gushe kai kaɗai ne wanda za ka iya warware wannan matsala malamin ƙauna don allah ka bayyana kanka waya malamin ƙauna malamin ƙauna shi hantsi ne daga gidan kowa idan baka san shi ba za ka samu labarin shi malamin ƙauna masani ne a fannin soyayya da danginta kuma masani ne akan gyara alaƙar masoya da saɓaninta. Kada malamin ƙauna ya samu wannan al'amarin da gare ki, domin babu shakka zai cire ki daga cikin ɗaliban shi. Kin san ko a kalanda daga Disamba sai january To haka nake so mu kasance da ni da ke mu zama Laila al-Majnun. Gashi kuma ba ta burge ni ba? saboda so ya burge ki tun kafin ke kanki ki zama abin burgewa. Malamin me ke haka? Malamin ƙauna. Ba mu taɓa haɗuwa da ke mun tashi lafiya ba tare da kin ɗasa na mun ƙeyar wannan mutum ba. Kada ka yi jayayya da ni, kai ba abokin karawa ta ba, ƙarya ne, da zuba mu Love is a creature that can turn a real life into dream. The belief and perception of any living creature on love is what makes a human being class about love. Harara Productions brings you another love movie. Malamin Kauna. Wannan da kuke gani shine Malamin Kauna. To wallahi sai ka fito min da mata ta zan aura. auren mata da yawa sai ya haka kuma wasu matan da yawa sai sun gudu sun bar gidan iyayensu yayin da wasu za su bar garinsu yan uwansu da danginsu su taho don ganin malamin ƙauna yar uwa sha'awar mai sanki shine duniya sannan kuma kira da mai kaunar ki wannan kuma shine aljanna ke wallahi ko da shi aure na da faru ka kawo idan malamin ƙauna ya bayyana kafin a shafa fatiha sai na koma wurin irin mutum ne wannan kowa ne shi yake sai ka ce wani kuɗi malamin gauda coming your way soon